يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها رجلا وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda shi ne da rasu na ɗari biyu da talatin da daya, a karatun littafin rubutun maran na ibn hajar al-asqalani wanda ya rasu a hijira ta ɗari takwas da hamsin da biyu shekaru dari biyar da tamanin da bakwai da suka shige ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya masa baka muna cikin kitabun biyu babi na farko bayani akan nau'ukan cinikayya waɗanda shari'a ta hana babu shuruɗihi wa ma nuhi amru kuma za mu karanta hadisi na talatin da hudu da kuma hadisi na talatin da biyar a babin insha Allah waɗannan hadisai suna magana akan hukuncin cinikin dabbar da aka tsare ta dabbar da aka jika kan nononta na tsawon kwanaki wannan dabba ita ce ake kira al-musarratu kuma ana kiranta al-muhaffala dukkan sun zo cikin hadisi al-musarratu da kuma al-muhaffala الإمام الفاش يا فكر وأن الكلمة يجي كل محفظة والمصرات التي سرية لبنها دبر أكثر نونك وهكن فيه وجمع أكثر نونك فلم يؤلف أياما ba a tatsi wannan dabban ba ba a nonon nononta ba tsawon kwanaki wani misali tunkiya ko akuya a tsare ka ya zama a kita tsanta. na tsawon kwanaki kafin a tsaye da ita wannan dabbar ita ce ake kira al-musarrat ibn hajar a cikin fatul bari mujallar da shafi 424 في هذا التفسير وان فسر الامام البخاري يما دبر ذلك كرا المفرات قول ابي ابي القاسم بن سلام حتى ابو ابي يفسر المر المفرات ثم المحفظة واكثر اهل اللغه حتى مدي يوم مثلا هل شبارك يسقي فقر ومن كمل wannan yana daga cikin nau'in cinikayya na larabawa a zamanin jahiliya al-imam shafi'i yace huwa rabbu akhlaqin nafati taguwa mace rakumi ke sai a samu wata iya sai a daure kan maman kan maman da a daddaure akhlaqul bar'i wa huwa farqu daidai wato bakin nono sai a daddaure abu shafi alimamu shafi yake har ma akuya akan yi mata haka da an daddaure nono maman nasa wa tarku halbi ha sai a kyale ta ba za a tace ta ba za a yi kasan wannan dabban ba an daure kuma maman nasa saboda ka madara nono sai ya taka ruwa a cikin maman hatta ya tsali a dabaru a fayakko wato nonon zai taru a cikin mamanta sai ya yi yawa saboda ka za ka ga kumbura sannan sai a ɗauki wannan rakuri wato sabuwa ko kuma akuya ko tunkiya sai a cika kasuwa limamu shafi ya ce na aka ɗaure ta a kasuwa za a tsayar? fa ya zunna mushtari an na zalika adatu shi mutumin da ya taho kasuwa zai sayi tunkiya da ya taho sai ga wannan nonon ta ya girma mamanta ya yi tsasu sai ya dauka halitta shi haka take saboda ka inda ya saya kullum zai rika samun nono da yawa fayyarbi da fi sama ne saboda haka idan ya tafi zai saya sai ce wannan kuma tunkiyar nawa take za ce masa ko wannan ka daban ne don ka da yadda take yi wato halittar ta daban ce saboda haka sai a kara mar kudi akan wannan tukiya kaga ya saye ta sama da farashin da ya kamata ya saya in ba da abin da suka yi ba farashin ta ɗaya ne da sauran tumakai da ake saidawa ko a koyoyi lima ya ramin kafarar da gani saboda yawan nonon da ya gani ita wannan tuke tana ci wannan dabbar ita ce ake kira al-musarratu ita ce ake kira al-muhabba al-musarratu saboda tsare ta ake za a tsare ta ba za a kafe ta al-muhabbada saboda daure wato kan mamanta da aka yi saboda nonon ya taru taruwar nonon shi ake kira shi yasa aka kira ta al-habbat wannan yana cikin bayanin al-imam shukari a littafin nail al-awdar mujallal na biyar shafi na 329 to wannan nau'in ciniki shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana saboda haka yasa ibn hajar ya kawo waɗannan hadisai don yi mana bayanin matsayin cinikin irin wannan dabba dabbar da ya zama so an tsare ta wato sai da nononsa ya taru kafin na aka kai ta kasuwa da ajiyar na wa an abi hurairu ta radiyallahu anhu kuma an karɓo hadisun nan daga abu hurairu Allah ya fara masa yarda an nabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma abu hurairu ya karbo hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala wato annabi ya ce la tasurru al-ibla wal ghanama <clears throat> la tasurru al-ibla wal ghanama kada ku tsari rakuma kuma kada ku tsare awakai <clears throat> wato kada a tsari rakuma saboda nono ce sarki haka nan awakai ma kada a tsari. kaga kenan an samu hani daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku tsare rakumar ku kuma kada ku tsare awakai saboda nono ya taru kafin kasuwa don sayar ku sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya hana sai ya ce faman a ba'du wanda ko ya sayi wannan dabbar a bayan haka wato a bayan an tsare ta bayan an tare ita wannan dabba nonon da ya taru an kai ta kasuwa ga mamanta nan wato sun cika saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace in dai a bayan haka ne mutum ya saya fa huwa bi khairin nadarai to yana da zaɓin duba al'amuran shine annabarai wato fa huwa bima yara annahu khairun lahu ayyuhuma يعني أيهما إكتاب كان له إذا أنت خير النظرين أنا نفن ذاتي تكاني الأمر بجاجة أن يأفاني ده أن نبع صبو ده أبين ده كجاني وتو أن باك ذاتي تكاني أبين ده كجاني أن الأمر بجاجة يدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والنظر إذا أكباك بعد أن يحبوبها a bayan ya tace ta kenan ka sayi dabban ka tafi gida a bayan ka tafi dabban shine aka baka zaɓi tsakanin abu biyu in sha a amsaka in ya ga dama ya rike dabban wa in sha a raddaha kuma in ya ga dama ya mayar da dabban ga wanda ya sayar masa amma idan zai mayar da dabban wa sa'an min tamrin zai kawo sa'i guda na dabino idan za ka dawo da ita wannan dabba sai ka samu sa'i guda na dabino ka kawo sai ka ce to ga akuyarka kuma ga dabino sa'i guda kuma alai hadisin yana kai bukhari da kuma sahih muslim amma wannan lafazin lafazin ya zo cikin sahih bukhari ne wannan lafazin da ya zo cikin bulugul maram lafazin al-imam ya yace wa li muslimin a riwayar al-imam muslim yana babu hukmi bai'il musarrat babu hukmi bai'il musarrat hadisin 1527 annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayar al-imam muslim ya fa huwa bil khiyari thalathata ayyam shi wannan mutumin an ba shi zaɓi na kwanaki uku zaɓin da aka ba shi talatuka ayyami kwanaki uku ne bayan ka sai wannan tunkiya ko akuyar ko kuma wannan sabuwar da ka tafi zaɓin da aka ba ka tsawon kwana uku yadda hadisin ya zo cikin sahih muslim man a shatan musarratan wanda ya sayi wata akuya da aka tsare nononta kafin a sai da ita fa huwa fi hadhihi khiyar salatata ayyam haka yazo cikin sahih muslim shi wannan mutumin da ya sayi akuyar an ba shi zaɓi na kwanaki uku in sha'a amsakaha wa in sha'a raka in ya ga dama ya rike akuya a haka kuma idan ya ga dama ya mayar da wannan akuya wa radda ma'aha sa'an min tamri amma zai dawo da sa'i guda na dabino ya hada da ita inda ake nufi da sa'i shine mudun nabi da ya kai sau hudu shi yake ba da sa'i daya duk mahajarin cewa fi riwayar ce lafu wata riwaya ta abu da din har yanzu allaka al-bukhari akwai wata riwaya ta al-imam muslim allaka al-bukhari amma shi al-imam bukhari bai kawo ta da isnadi kaga kenan riwaya ta zo da isnadi a sahihu muslim amma shi al-imam bukhari rataya hadisin yayi me ake nufi da rataya hadisi idan aka ce an rataya hadisi wato ana nufin ba a kawo shi da isnadi ba wannan yana daga cikin dabi'ar al-Imam Bukhari kana karanta sai Bukhari za ka rinka gani musamman a farkon babi idan yace babu babu kaza to sai yace sai ya kawo hadisi kawai ba isnad maimakon haddasana an an har akai ga wannan to babu haddasana wannan ne isnad idan dai ba a kawo isnadi da hadisi shi ake kira al-mu'allaq wato hadisin ya zo da isnadi a sahihu muslim amma al-Imam Bukhari rafi hadisin ya yayi babu isnadi karin da aka samu ne. wa radda ma'aha sa'an min ta'amin zai dawo da wannan akuya tare da ita akwai sa'i na abinci la samra'a wato ban da babakin alkama bakar alkama ita ce ake kira al-samra'a hadisin ya fi cikin eh, hadisin littafin al-imam tahawi mushkil al-arda كما هنا رواية الإمام بن أبي شيبة عند محمد بن سيرين التابعي محمد بن سيرين جنا ده بيشمل ان تفرويته حديث ان ده ابو هريره محمد بن سيرين يفكر عبد الله بن ابي السمراء يجي السمراء على جنب الشاميه وفي النبي صلى الله عليه وسلم يجي نبي ده تيوا بند السمراء جنا نبي بند الكمر ينكي سيريا الكمر شام ita ce bakar alkama ita ce alkama da tafi kyau ajwad min albayda ta fi karar alkama kyau ibn ba'asir a littafin an nihaya da ke garibin hadisi wal asar duk na biyu shafin sai ya ce asamra'u asamra'u sunan alkama alkama da ake karanta alhinta da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace banda ita wa ma'ana nafiha la yulzamu bi aqiyatil hinta manzo Allah yake <clears throat> wato kamar da wannan akuyar tare da sa'i na abinci amma abincin nan ban da fabakar alkama sallallahu alaihi wata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine ba lalle bane sai ka ba da abinci mai tsada saboda shi ita wannan bagar alkama din tana da tsada li'annaha abla min at-tamr bil hijab farashinka ya fi a ce ta ba da sa'i guda na dabiyu idan aka ce za ka ba da sa'i guda na bakar alkama ta hakika kudin yana da yawa wa ma'ana isbati ha idza rabi'a bi dafke hannun za zati nafsi amma idan kai ne kaga dama sai kace bari za ka ba da bakar alkama sa'i guda wannan kuma ruwanka amma dai shi musulunci bai ce ka ba da mai tsada na abincin da za ka fitar akwai hadisin abdullahi bin umar wanda shi ma ya faɗi haka sannan ibn al-asir a littafin al-nihaya da cikin rubin hadisi wal asar a cikin yau shafin shirin takwas ya ce wa haza يستوي أن المنفي في قوله لا سمراء الفصل مخصوصا فالنبي صلى الله عليه وسلم يا من بيان أبو بيو لوكتين كسي أخويا ka ɗauka akuyan nan mai madara ne wato tana ba da nono mai yawa da ka tafi sai ka samu ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace an ba su kwana uku saboda ka za ka dawo da wannan akuya kuma za ka hada da sa'i na dabino riwaya ta farko ce riwaya ta biyu da ibnu hajar ya kawo za ka ba da sa'i na abinci kaga ya nuna cewa ba wai dabino kawai ashe hatta abinci ma inda aka samu sa'i guda yana wadatarwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la samara amma fa ban da bakar alkama wato ba abinci mai tsada ba wato abincin da ya zama to matsakaici wanda ya nuna cewa alkama ce hiya al-hilqatu shamiya fa yakunu al-mithlu li qawlihi min ta'am ya'ni min qamhin ana fassara ibn al-azim saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yace radda ma'aha sa'an min ta'amin zai mayar da akuya tare da akuyan da sa'i guda na abinci manzon Allah yana nufin sa'i guda na alkama amma alkamar banda baka don bakar ita ce mai tsada ba sai bakar ba wato alkama zai maka kai ce na sai al bukari da bukhari ci gaba ya ce al bukari amma al bukari <clears throat> ya ce haka an samu riwayoyi kamar kashi biyu kenan daga Abu Hurairah riwaya ta farko za ka mayar sa'i guda na dabino riwaya ta biyu sa'i guda na abinci ko da ba dabino shi ne sai al-kadar bukari al-imam bukari sai ya ce wa a aktar amma kalmar a mayar da sa'i guda na dabino shi ya fi yawa a riwayoyin hadisin abu hurairah wato ya fi zuwa da yawa a hadisin abu hurairah saboda larabawa bincin su mafi yawa dabino أولا بيان الإمام البخاري ينا باب النهي للباعي أي ألا يحفل الإبل والبقر والغنم يقال حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم kada ku tsare raƙuma ku ki tatsar saboda za ku sai حديث su haka nan awakai hadisin al فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya sayi dabbar da aka tsare ta ba a tatse ta ba aka kai ta kasuwa to yana da zabi tsakanin abu biyu ba da an yi haliba bayan ya tatse wannan dabbar kenan in sha'a an fata in ya ga dama ya rike wannan dabba wa in sha'a radda in ya ga dama ya mayar da wannan dabba wa sa'a tamri kuma ya hada da sa'i guda da dabino sai shi al-imam bukhari bayan ya kawo hadisin abu huraira ta riwayar al-imam araj sai ya ce wa yuzkaru an abi salih wa mujahid wal walid bin rabah wa musa bin yasar al-madani an abi huraira ce wannan an ruwaito daga tabi'ai tabi'ai da yawa sun ruwaito hadisin daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sa'a tamri sa'i guda na dabiru amma riwayar da aka samu ta Muhammad bin Sirin shi ma tabi'i ne sai ce sa'an min ta'amin sa'i guda na abinci ba wai dabiyu kawai ba wa huwa bil qiyar salat an baka zaɓin kwana uku wannan kaga ya zama akasarin tabi'ai wadanda suka ruwaito hadisin daga abu hurairah suna cewa sa'i guda na dabiru amma muhammad bin sirin daga cikin tabi'ai hadisin da ya rubuta daga abu huraira yana cewa sa'i guda na abinci ba da biyu kawai ba shine sai al-imam bukhari yace wa tamru akthar saboda ta kalmar abada sa'i guda na dabino shine yawa wato ta hadisin da aka samu daga abu huraira Allah ya kara masa wannan riwaya tana sahih muslim kamar yadda ibn hajar ya faɗa wa fi riwayatin lahu wa fi riwayatin a wata riwaya ta al-imam muslim yana babu hukumi bai'il musarrat hadithin man ishtara shatan musarratan wanda ya sayi wata akuya da aka tsare nononta kafin a sai da ita fa huwa bil khiyari salatata ayyam an ba shi zabi na kwana uku fa in raddaha idan zai mayar da wannan akuya radda ma'aha sa'an min ta'ani to zai mayar tare da faɗi guda na abinci la samra amma shi wannan abincin da bakar alkama saboda tana da tsada annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ita wata riwaya ta imam muslim man ishtara shatan musarratan fa huwa bi khairin nadarain in sha'a amsakaha wa in sha'a raddaha wa sa'an min tamrin la samra waɗannan duk sun zo cikin sahih muslim wanda ba shi kadai ba imam abu dawud imam at-tirmidhi an-nasai ibn majah imam ahmad duk manyan malaman hadisi sun ruwaito in banda al-imam bukhari al-imam bukhari bai ruwaito ba amma sai ya kawo shi mu'allakan shine abin da ibn hajar ya allaka al-bukhari bai kawo shi da isnadi wata riwaya ta al-imam muslim idza ma ahadukum ishtara latiha mufarratan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya sayi wata dabba mai shayarwa dabba mai shayarwa ita ake kira laqiha musarrata dabban da aka tsare nononta aka fi wato an ji kasarta au shatan musarrata ko kuma akuya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko huwa bi khairin nazarai an ba ka daɗi na duba al'amura guda biyu ka dauki daya ba da an yaɗu bayan mutum ya katse ta in ba hiya ko dai ya zaɓe ka ya rike akuya wa illa in ko bai rike akuyar ba fal ya rudda hawa fa'an min kamri sai mayar da akuyan da kuma sa'i guda na dabiyu kuma har yanzu al-imam muslim ya rawaito hadisi man ishtara shatan musarrata wanda ya sayi akuyar da aka tsare nono ta kafin a sai da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya yace falyanqalib biha to ya koma gida da akuya bal ya lubha ya tatsi wannan akuya fa in rabiya hilabaha idan mutum ya yarda da ka irin tatsan da yayi yaga cewa tana da tana da nono amsaka ha sai ya wa illa in kuwa ya samu akasin haka radda ha sai mayar da ita wa ma hasa min tamri ya hada da sa'i guda na dabino tare da ita ya ba mashi mai wancan akuya wanda ya sayar mashi wannan hadisin farko kenan wanda ya taho da riwayoyi da yawa kuma ma'anar guda ne yana da matsaloli kamar guda bakwai muhimmai waɗanda ya kamata mu sani game da hadisin nan da farko dai shine hukuncin haka mai hukuncin sa ka riga ka san tun da hadisin da muka karanta ya zo umarni la tasurru al-ibla wal ganam annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku tsare nonon wato rakuma da kuma awakai kafin ku sai da su idan kana son zaka sai da asiyarka ko tunkiyarka to kar ka tsare nonon ta ka ita tsanta na kwanaki saboda maman ta shi kai girma don ka kai kasuwa ka rubu Allah ya bai yadda ka cutar ba bai yadda a ka da ya daka cutar da wani tun da za ka sai da akuya ka ɗauke ta yadda take ka kai kasuwa wanda ya gani yana so ya saya amma idan mutum ya tsare ta yana so ya kai ta kasuwa nan da kwana biyar saboda haka da yake tana shayarwa dama tana tana tana da nono saboda haka sai ya sai ya daure maman na ya hana ya hana a tatse ka, sai da aka yi kwana uku nonon nan karuwa zai kai saboda haka maman zai ta kumbura idan ya kai ta kasuwa mutane suka gani sai a yi warwasu wato so za a yi ana son sayan wannan saboda saboda an ga musamman larabawa da yake suna shan wato nonon awakai al-imam an-nawawi a shafi sahih muslim juzi na goma shafin gare sun da shafin wannan hadisi yace saboda haka a at-tafsiriyatu haramu, tsare dabba hana katsarta kafin a sai da ita haramun wa anna fi hadhihi al-ahadith amma waɗannan hadisai in ka lura da su ma'a taharimiha duk da cewa sun haramta amma kuma hadisan ba sa nuna cewa cinikin ya baci ya sihhul bai'u cinikin halal ne ya inganta In da cinikin bai inganta ba da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ka koma gida da akwai da ka saya kaga ya nuna cinikin ya inganta ciniki ya inganta amma dai abin nan da aka yi haramun to tun da ciniki ya inganta kai kuma an yaudare ka saboda haka shari'a ta baka dama wa ku yasbutu al-khiyar fi sa'ir al-buyu al-mushtamila al ba shi kadai ba wato duk cinikin da ya zama an rufe aibu an rufe aibu to kana da zabi a kan shi duk wani ciniki saboda ka sa shari'a ta baka zabi na kwana uku amma wannan zabi na kwana uku ya tsaya ga al-musarrat kaɗai, babu wani zabi da aka bayar a nau'in ciniki a musulunci aka ba ka zabin kwana uku in banda cinikin irin wannan zarfa واختلف أصحابنا في خيار مشتري المصرات هل هو على الفور بعد الجن أو يمتد ثلاثة أيام شن da ka sai akuya ka koma gida in ji alimamun nawawi da ka je gida kana zuwa sai ka gane an rufe aiku ne ai wannan akuyar ba a tace ka bane tsawon kwanaki saboda kana tatsanta gaskiya zai bayyana to tun da har ka gane shin dole ka dawo da ita a ranar ko ko har yanzu sai ka jira bayan kwana uku inda malamai suka samu sabani kenan amma cewa abin da aka yi haramun ne wannan babu sabani a kai ومن ظاهر حديث أبن من إشارة بشيشي نعم باك فانه والأصح إنه أنه أنه على القول وباوين اللي من إتكاك فانه بعد اللي من إن ذا ذاك هي قال شيء ورأوه بأيب دفوما ورك جداك أنا دنامرك داوك أسواك شيء أبا رفضنك ويحملون ويحملون التقييد بثلاثة أيام في بعض الأحاديث على ما إذا لم يعلم أنها مسرات an ba ka kwana uku ne don tana yiwa ba za ka gane ba sai bayan kwana uku li'an al-galiba annahu la yu'lam fi ma duna salat saboda galibi ba za a gane cewa akuyan nan an tsare nonon da ne kafin a daidai ta sai an kai kwana uku cikin kwanaki uku gaskiya za ta bayyana saboda idan ana kasanta za ka ringa wato mamanta zai ringa sauka kaga girman zai ragu kaga ya nuna ba halitta ba ce inda halitta ta yi ba zai rasu ba cikin kwanaki uku nan za ka gani fa inda ku idza na kafa labarin hafi yau ne sani an al ranar farko da aka a kuyar sai aka ga mamanta yaro girman yaro rana ta biyu da aka tasa sai aka ga ya ƙara rabuwa da kaunin nafasi li arjin bi su'i mar'aha bi zalika yau dan rana ta farko rana ta biyu kana iya zato sai ka ce eh, to mai yiwuwa ba a ba ta abin da take so abinci mai kyau bane shi yasa ya zama so maman na ta bai kyau da ku bai da samarra ku dalika salatu ayyam amma idan aka zama rana ta uku ya ƙara raguwa ma annahu annaha musarrati al-imam nawawi ne nan take sai a gane ai wannan wannan akuyar dama can tsare ta akai kafin a kai da ita ba halittin ka bace ثم إذا اختار رد المسرات بعد أن حلبها ردها وطعم من تمر abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta shi ne ranar da ta gane ita wannan akuya an rufe maka aibunta saboda ka sai ka dawo da ita kuma sai ka dawo da sa'i guda na biyu wannan sa'i guda iyakar abin da za ka kawo ke sawa'un kana labalu qalilan aw kathira komai yawan nonon da ka tata sa'i guda za ka dawo shi ko da nonon kaɗan ne ko da yana da yawa sawa'un kanan na au shafi shin taguwa ce misali ragumi. akuya duk dai sa'i guda ne ba bambanci ba bambanci tsakanin eh, taguwa na ragumi ne ka saya ko kuma akuya ce ka saya in je za ka dawo da wannan dabbar to sa'i guda kawai za ka dawo da shi وبه قال مالك ومن شيد من خبر الإمام الشافعي لكم الإمام مالك الليث ابن أبي ليلى أبو يوسف أبو ثور فقهاء المحدثين أكثر ما لمن سنة أبي لسكي فدايك وهو الصحيح الموافق للسنة وأن الشيء ذاك للسنة من الله بعضا بنشي سكان wanda ya sayi kaguwa ya kai gida na kan ragumi da aka kasa aka kasa, tsawon kwana uku sai dawo da ita sai ce a bani kuɗi na sai kawo sa'i guda na dalilu wanda ya sai akuya kaga karamar halitta ce ba su kai girman rakumi ba ya koma gida ya tatse ta tsawon kwana uku sai gane an yi an yi shi saboda ka sai dawo da akuya sa'i guda manzon Allah ya ce sa'i guda ko da akuya ce ko da rakumi ne ba bambanci wanda shine abin da duk malaman sunna akasari wanda suka tabbatar أما الحكمة في تقييده بفاء التمر فلأنه كان غالب كونه من يسعى النبي صلى الله عليه وسلم يكي فائي بلا ندبينه الإمام النووي يكي صور شيء مفي يوم أبيكم لا رباوة في ذلك الوقت فوجه زامن مفي يوم أبيكم دبينه فاستمر حكم الشرع على ذلك saboda haka yasa hukuncin ya ci gaba da haka tabbata akan haka har zuwa zamanin tabi'ai wannan duk lokacin abincinsu mafi yawa dabino ne amma kaga yanzu ba haka ba bane yanzu larabawa ba dabino ne suka fi ci suna da abinci daban-daban wa inna ma lam yajid mithluhu wa la qimatuhu bal wajaba sa'un fil qalil wal kathir li yakun dhalika haddan me yasa shari'a ba ta bambanta ba kamar misali idan ka sai taguwa to ba sa'i guda za ka bayar da sai a ce sa'i hudu ko biyar saboda aikar kuwa babba ce idan akuya ce sai a ce ka ba ta sa'i guda shari'a ba ta bambanta ba sai ta sa hukuncin daya ne ya dalili saboda wannan shi ne abin da shari'a ta kayyade da duka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su tabbata a kai wanda yana daga nau'in hukunci wanda shari'a ta kai kuma ba ta wannan gefen kawai ba akwai misalai da dama waɗanda za ka samu shari'a ta yi iyaka ba tare da ta yi la'akari da akwai bambancin halitta alimamu nawawi ya ba da misali da diya diya idan an yi kisa diya nawa ne fa ina hali aka kuma irin ai rakuni ɗari idan an yi kisa diya rakuni ɗari wala ya tsari ku bi ikhtilafi hadin sarki an lin za ba a cewa ka kashe ƙaton mutum don haka diyar ka zai bi rakumi dari a wannan mutum da ka kashe rakumi dari biyu ne a ko ƙaramin mutum ka kashe babban mutum ka kashe gaba ɗaya diya rakumi dari kaga shari'a ba ta bambanta girman wanda ka kashe ba diyar iri da yake babu bambanci to haka ko mutumin da ya bugi mace mai ciki mace da take da juna biyu ya zama wani ya da ke ta har kai idan ta yi shari'a ta ce za a ba da diya na za a ba da diya na al algurra shine rakumi biyar rakumi biyar idan mutum ya buji wata mata da juna biyu har ta kai ga yin tsari to diyar rakumi biyar a nan rakumi biyar din nan sawa'un kana zakaran al'unsa matan nan da ta yi bari dan da ta yi barin namiji ne a'a mace ce kamun karki an gama halittarsa aula ne fasun a koko ba a gama halittar shi ba duk in dai ka bugi mai juna biyu ta yi bari diya da ƙungiyar da an gama halittar jinjirin da ba a gama halittarsa ba da namiji ne da mace ce kyakkyawa ne ko mummuna a haddin sawa to wannan ka'ida ce ta shari'a wanda eh, Allah haka ya tsara addinin musulunci saboda haka ya ta wajen dabbar da aka saye ta bayan an tsare nononta da nufin a mutane da ka kaje gida sai ka samu wato an yaudare ka in ka tashi dawowa za ka dawo da wannan dabba da kuma sa'i guda na dabi mai girman dabba ko mai kankantanta ko da akuya ce tinkiya ce ragumi duk sa'i guda na dabi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ke wanda shine abinda akasarin malaman suna suka tabbatar babu bambanci wanda ya zo cikin rahoton talibin mujallar na shafin ɗari da sittin da shida littafin nawawi kamar yadda ya magana a kai a shafin shafin sahih muslim haka ma kitabun majmu shi ma littafin ta eh, na goma shafin shafin da takwas eh, wajen mali a fahimtar mali allah ya musu rahama al'imam mali ya ce ka lura da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nan ko dai sa'i guda na dabino riwaya ta jifa sa'i guda na abinci kaga riwayoyi kashi biya ta samu daga abu hurairah kuma dukkan sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. saboda haka imamu malik a wurin shi mutlaqan يعني ساء min قوت من غالب قوت اهل البلد ba wai la'akari ake da dabino ba kamar a nan sai a yi la'akari da ne abincin garin nan da ya fi yawa akasari abinda mutane suka tafi ci a garin nan sun sai ka ba da sa'i guda ka hada da wannan dabba ka baya Sau da ka ba wai lalle ne sai da dino ba Tun da an samu kashi biyu na riwaya ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya zo cikin sharhul barkari Allah mu wafa mujallal na irshadi na gari 33 to abu na farko shine haramun ne mutum ya tsare dabba ya hana ya itatsanta saboda zai sai da ita wannan haramun ne saboda yana da nufin zai koya aiki dan ya cuci wani wannan mataki ta farko haramun ne kuma duk malaman suna sun yi tufaki a kai wanda ya zo cikin aljefa da eh, mujallar da bi shafin dari da goma sha daya wata fako ala anna kula ya zubu tafsir ya tsiri ibli wal bakar wa gadan lil bayti tadlisan ala al mushtari saboda yin haka zai zama an rufe aibu ne ga wanda ke sayan wannan dabba ne rufe aibu haramun sai matsala ta biyu wace dabba ce wannan hukunci ya tsaya a kanta a dawabin musarrat waɗanda dabbobi ne waɗanda shari'a ta tabbatar da wannan hukunci a kansu ko kowace dabba wannan hukunci ya shafe ta wanda akan haka ibn al-usaymi ne magana cikin sharhin bulugul maram wanda ya rubuta fakhru jalal wal ikram eh, mujallad shafin 568 yana cewa wa hal yulhaqu bil ibni wal ganam ma siwahuma asali a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya magana akan dabbobi biyu ne rakuma awakai wato da kuma tumakai misali dan tumakai da awakai da larabci alganam ba bambanci tsakanin tunkiya da akuya duk ɗaya ana kiran ku algana abin da ya zo a hadisi gara kuma sai a wakai ke to shin sauran dabbobi sun shiga misali babu saniya a cikin hadisi duk hadisin da aka samu akan hukuncin al ratu babu shanu وهل يلحق بمباح ya'ani يعني محرم العقل shin wannan ya tsaya ga dabbobin da aka halatta cin naman su ko ku har dabbobin da ba a halatta cin naman su ba game da cewa har da shanu wannan la shakka malaman sunna sun tabbatar dan dai ba a ambata a hadisin ba baya nuna cewa banda saniya wato hatta saniya idan mutum zai sai da ita to kada ya tsare kai tsanta saboda mamanta ya girma dan ya kai kasuwa ta samu daraja ta samu kima a wurin mutane da ke sha'awar sayanta ita ma haramun illa dai ta inda malamai suke magana shine kamar kuma jaka ba jaka macen jaki ita ma jaka misali ana mata haka shin idan an yi ma dabbobin da aka haramta cin naman nan ma haram ne قال بعض أهل ilmi يلحق لأن كثرة اللبن في الهمار يعني في الهمار مقصود akwai malamin da suke ganin kwarin ko babu bambanci tsakanin jaka da kuma wato shanu da awakai da raguna duk da cewar Allah ya haramta cin naman jaki jakuna amma shari'a ba ta haramta cinikin jakuna ga mutumin da ba cin naman su zai ba wanda cin naman su zai cinikin wato jakuna gare shi haramu amma wanda ba cin naman zai yi ba da ne a cinikin wato jaki da shi kana da jaki ka sayar ma wani saboda zai amfani da shi ya ringa hawa ko yana tsora mara kaya musulmi na haka amma kana da jaki wani ruwa zai saya kai ka san wanda zai saya din da cin naman zai to sayar masa da jaki a wannan lokaci haramun saboda haka cinikin jakuna ba haram ba shi misali mutum ya ɗauki jaka ya tafi da ita kasuwa sai zama to ya tsare nonon ta a nan shi ma abin da ya aikata haramun ne shine malamai suka ce haramun wa in kana insan ya yashrubu duk da cewar haramun ne dan adam ya sha nonon jaka lakin wala waladuha wa gairi ha amma ai wasu ƴaƴan jakuna suna iya shan nonon naka saboda haka tsare nonon naka shi ma haramun illa annahu la iwa qala kamar misali mutum ya tafi kasuwa ya sai jaka an tsare nonon naka da ya tafi gida ya gane an yaudare shi sai ya dawo da jakar to ba zai dawo da sa'i na dabino ba saboda bai fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala li hadha al-laban musarra iwaba wa huwa sabun min tamzin wanda ya shafi annahu khasun bi mubahi al-laban wanda ya shafi dabbobin da aka halatta shan nonon saboda ka kaga raƙuma kenan shanu a awakai illa iya saboda an halatta shan naman kaga kenan nono saboda za ka iya saya kana da akuya kana iya tatsanta da sha nono kana da saniya kana iya tatsanta da sha nono haka nan kaguwa ana tatsanta da sha nonon eh, in ba dai mutum ya mayar da ita wannan jakar saboda wani aiki bane amma idan saboda an tsare ta ne wannan ba za a wato ba zai mai da kashi guda na dabino ba saboda ya saba ma abin da ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ya zo cikin kitabul mughni na ibnu qudama a mujallad shafin 100 ibnu qudama yake sawa'un kana mushtara naka au basara au shata babu bambanci ka sai taguwa ne ko ka sai saniya ne ko akuya ce inda jumhuri ahlul ilmi tarin malaman suna sun ce babu banci saboda haka idan ka sai saniya ko da yake bata zo cikin lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ka je gida sai ka ga ashe saniyar ba mai nono ba ce wato an dai tsare nonon ta ne saboda a yaudare ka ta yi sha'awar sayanta ala annahu la farqa fi tafriya bayna shati wan naqati wal baqar ba bambanci me yasa aka ce ba bambanci saboda lafazin hadisi yadda suka zo akwai lafazin hadisi da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace la tusirru al-ibla wal ganam la tusirru al-ibla wal ganam kamar da muka karanta a yanzu a wannan littafi la tusirru al-ibla wal ganam kaga Annabi ya ambaci raquma ya ambaci awakai saboda haka sai ya tsaya kan raquma da awakai to akwai kuma lafazi da ya zo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin riwaya ta Imam Ahmad bin Hanbal wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ishtara musarratan man ishtara musarratan fa huwa bil khiyar thalathata ayyam kaga a wannan riwayar manzo Allah bai kira kuma da awakai ba abinda kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ne duk wanda ya sayi dabbar da aka tsara nononta to an ba shi kwanaki uku yana da damar ya fafi ci kaga ya ce dabbar da aka tsara nononta ashe ba kai rakumi ba ashe ba kai akuya ba hatta shanu sun shiga wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ishtara minkum muhaffalatan kaga nan ma wanda ya sayi dabbar da daga cikin wanda ya sayi wata dabba da aka tara nononta an daura launinta an tara ba a tatse ta ba fakariha bal yaruddaha wal yarudda ma'ha fa'an min ta'ami wannan wannan riwayar ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira raguma da awakai ba illa kawai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya kai dabbar da aka tsare ta aka tara nononta wanda ya sai dabbar da wato aka tsare ta aka tara nonon ta to yana da damar ya maida ta ya hada da sa'in guda na abinci wanda kaga anan tun da annabi bai ayyana irin dabbar ba ya nuna cewa ba raƙumi da awakai ne kadai ba wanda yana da cikin dalilai da ibnu mai ba walam yufassir annabi sallallahu alaihi wasallam a wadannan riwayoyi kashi biyu bai ware raƙuma da awakai ba لأنه تصرية بلبن من بهيمة الأنعام أبينا ما الله يسمى الإشارة تبو بالنئمة dabbobin ni'ima su ne rakuma shanu awakai eh, me yasa ake kira su dabbobin ni'ima saboda mallakan su shine ni'ima mallakan su wato shine ni'ima ga dan adam babu babu wata dabba da mutum ke sha'awar wato mallakan ta fiye da waɗannan na'am ana samun dabbobi amma za ta samu akasari dabba da take zama arziki ga dan adam dama da shanu rakuma sai awakai da tumatai to saboda haka a nan tunda annabi ya ya kira rakuma ya kira a awakai ba su kenan ba ai akwai shanu su ma suna cikin dabbobin nema bare ma inna labana <clears throat> labana ha agrahu wa aktharu naf'an ai nonon saniya ya fi yawa akan nono ragumi nonon saniya ya fi amfani akan nono ragumi da na'awa saboda haka ba za idan aka ce an yi hukunci akan raguma da awakai sai ba a ambaci shanu ba kai ka sani ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware taniyar ba wato ita ma tana ci a nan ya gwada cewa dabbobin da ake magana a kai su ne kashi uku din nan dabbobin nema su ne waɗanda idan ka je ka saye su ka tarar da cewa bayan ka kai gida ka samu cewa an rude ka an yaudare ka dabbar ba ta da nono amma sai aka tara nonon su don a kama hankalinka kana da damar ka bai da ka fasa wannan ciniki amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka hada da sa'i guda na dabino wata riwaya yace ka hada da sa'i guda na abinci al-imam malik yace akasarin abincin gari shi ake la'akari da shi saboda ka yau idan ka dauki sa'i guda na masara sai ka bayar sallallahu alaihi wasallam ko shinkafa da yake sune abincin da aka fi ci a yanzu sai ka hada da sa'i guda na masara ko shinkafa sai ka ba kame da wannan dabba ga wanda ka saya a wurin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله في مسألة أخرى duk da cewa wannan hadisin ya zo cikin sahih bukhari da kuma sahih muslim kamar yadda muka gani ibn hajar ya rubuta muttafaqun alayh hadisi ne da imam bukhari da muslim wato sun daidaita wajen riwaya amma kuma ba duka malamai ne suka yarda da wannan hadisin wannan ya zo cikin bayanin ibn abdul barri kitabul tamhid yana jirgi da goma sha takwas shafi biyu da biyu ابن عبد البر يكي فقد اختلف العلماء في القول بهذا الحديث ما لم يكن كشي بيو توجن أيتي لولنا حديثا ومنهم من قال به وكما لم يكن أيتي لولنا حديث ومنهم من رده ولم يستعمله لقد كما لم يكن وأن يمرتني يواتي لحديث النبي أيتي بشيء ce amma waɗanda suka yi aiki da hadisin nan su ne akasarin malaman sunna akwai alimamu malik akwai alimamu Shafi akwai alimamu ahmad bin hanbal yani jumhur ahlul hadith akasarin malaman sunna a tsawon tarihi sun yi aiki da wannan hadisi da ce wal hadisi inda ahlul ilmi bil hadith sahih min jihati naql kar ka dauka hadisin yana da aiki ta wajen riwayarsa hadisi ne da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la shakka rawahu jama'a tabi'ai da suka ruwaito hadisin nan daga Abu Huraira akwai Musa bin Yasar akwai Abu Salih bin akwai Hammam bin Munabbah akwai Muhammad bin Sirin akwai Muhammad bin Ziyad bi asani da sihahi sabita waɗanda suka ruwaito hadisin daga ibn abdul ya kirga su yace kuma duk hadisan da suka kawo sun zo da isnadi ingantattu wato tabbatattu abu hurairah ya karanta da wannan hadisi la shakka kuma wannan ya zo cikin mu kitabul mudawwana mujallal na shafi dari uku da daya haka nan shafi muwaffa sharhul muwaffa al-muntaka mujallal na biyar shafi dari da shida kusan duk malaman hadisi suna tabbatar da wannan abinda suna abdul ya faɗa wato galibin malamai a tarihin musulunci sun tabbatar da aiki da wannan hadisi hadisin ya inganta wajen aiki da shi akasarin malaman sunna sun yadda ibn hajar shi ma a cikin fasul bari yana mujalla na shafin da uku da sittin da hudu وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم وأفتى به ابن مسعود وأبو sun أكثر ما لما wannan سنة sun yi aiki سنة أي ولا مخالف لهم من الصحابة zamanin sahabbai ba a taɓa samun wani wani sahabi wanda ya gardama game da hukuncin nan da ya zo cikin hadisin abu hurairah ba a taɓa samun bayanin ibn hajar wa qala bihi min at ina wanda man ba'dahum man la yufa adadu tabi'ai da malamai da suka zo a bayan tabi'ai waɗanda suka yi aiki da wannan hadisin ibn hajar yake ba a iya kirga suna da yawa ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي اختلف قليلا أو كثيرا babu wani wanda ke bambanta yawan nonon da ka tatsa a cikin wannan dabbar da ka saya shin kaɗan ne ko da yawa wala bai na yanku da samar kuta tilkar balari allah ba magana cewa a'a shin dabino ne abincin garinku wa kare fi asli hadhihi al-mas'ala waye wanda ya saba ma wannan matsala mazhaba guda ce ita ce mazhabar al-hanafiya mazhabar al-hanafiya ba ta yake da wannan hadisi ba wa yani min furuha yani akaru amma al-hanafiya fa qalu la yuradu bi aibi tafriya tafriya wala la yajibu raddu sa'im min al-tamri ba za a maida wannan dabbar ba kuma ba za a bada sa'i guda ba kaga ba ta yake da wannan hadisin ba sai aka ce a'a to ga hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam me ya hana ku aiki da wannan hadisi to sun ba da uzuri daban-daban wanda ibnu hajar ya magana a kai yace fa minhum man ta'ana fil hadith daga cikin malaman hanafiya mazhabar al-imam abu hanifa akwai wanda ke sukan hadisin sai ina suke sukan hadisin sun ce ne riwayat abu hurairah ai abu hurairah ne ya rawaito hadisin tun da abu huraira ne ba wai sun ƙi shi ba ne la amma abu huraira ai ba shi ne baya cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nufin al-sabiquna al awwal ai abu huraira baya cikin wadanda suka fara musulunta a gaban Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba a misali kamar misali irin sayyidina abubakar na umar sai na ali ibn abi talib abdullah ibn mas'ud sauransu min fuqaha'i sahaba ai abu da daga baya ne ya zai kawo hadisi waɗancan manyan sahabbai su kawo ne shi ba fala yuqatu bima rawahu mukhalifan lil qiyas al jali mazhabar al imam abu hanifa tana riko da kiyasi to ba za a jefar da kiyasi a aiki da hadisin da sahabi daya ya rawaito ba shine ibn hajar ya ce wa huwa kalamul aza qailuhu bihi nafsuhu magana ce da mai faɗanta ya cutar da kan shi mai sani ba me yasa ce saboda taɓa sahabi ba ƙaramin aiki ba ne duk wanda zai taɓa sahabin manzon Allah to za shakka ya ɓaro ma kansa babban rigima saboda annabi sallallahu alaihi sallam kafin ya bar duniya ya tabbatar da yardansa ga sahabban shi Allah wata ala a cikin alkur'ani ya tabbatar da yardansa ga sahabban manzon Allah yardan nan da Allah ya ba mu sahabbai Allah bai bambanta wani sahabi da wani sahabi ba duk sun samu yardan shi illa dai la shakka su kansu sahabbai daraja su ba ɗaya ce amma ta wajen yardan Allah gaba ɗaya su Allah ya yarda su na'am la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala inda Allah ya faɗa sahabi wanda ya musulunta da farko darajarsa ta ɗara sahabi da ya musulunta daga baya saboda ne hidimar da yawa musulunci ta fi sahabin da ya musulunta daga baya saboda ka shi Allah ta baraka wata ala ba zai daidaita su da lada ba amma cewa Allah ya yarda da su gaba ɗaya bai ɗaya shi ne shi ibnu hajar da ya ce wa abunmu ni kuma ina tsammani أن هذه النقطة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة saboda a cikin kadu sai bukari in ka bude sai bukari za ka ga al bukari ya fara kawo hadisin abu huraira nan da ya kawo hadisin abu huraira sai ya kawo hadisin abdullahi a karkashin shi shine ibn hajar yake ni ina tunanin saboda martani ga malaman da suke mazhabar al-imam abu hanifa game da wannan hadisi shi yasa Imam Bukhari bayan ya kawo hadisin Abu Huraira sai ya kawo hadisin Abdullah bin Mas'ud me hikimar isharatan minhu ila anna ibn Mas'ud qad afta bi wafqi hadisi Abi Huraira kamar al-Imam Bukhari yana bin ishara da cewa ai hadisin da Abu Huraira ya rawaito din nan to ai Abdullah bin Mas'ud ya ba da fatawa akan irin wannan hadisin فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك in a ce hadisin abu huraira bai inganta ba da abdullahi bin masud bai yi fasawa da ta dace da hadisin abu huraira abdullahi bin masud yana cikin as-sabiqun al waɗanda suka fara musulunta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka yasa yanda al-imam bukhari ya tsara a littafinsa ya fara kawo hadisin abu huraira saboda hadisan abu hurairu shi ne ya isa ga manzon Allah sannan sai ya kawo hadisan abdullahi bin mas'ud shi ma ibn hajar a littafin bulugul maram sai ya fara kawo hadisan abu huraira sai kuma kawo wannan hadisin da zamu karanta dan ka gane ba wai abdullahi ba abu huraira ne kadai ya ba da wannan fatawar a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, mu karanta yace wa an ibn mas'ud kuma an karbo hadisi daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala abdullahi bin mas'ud yace man ishtara shatan muhabbalatan duk wanda ya sayi akuya da aka tara nonon ta kafin a sayar shine muhabbala jumi'at labanuha qabla bay'i duk wanda ya sayi akuyar da aka tara nonon ta kafin a sai da ita faradda sai ya mayar da wannan akuya a kan ya fasa cinikin fal ya rudda ma'aha sa'a sai ya mayar da sa'i guda na abinci tare da ita wannan akuya wannan maganar abdullahi bin mas'ud ta gaba abu hurairah rawahu bukhari ita al-imam bukhari ya rawaito hadisin yana kitabun buyur babu nahyi lil ba'i Allah yuhaqqil al-jibla wal bakara wal ghanam hadisin 2249 kaga abdullahi bin mas'ud ya yi fatawa ba a ce abdullahi bin mas'ud ya rawaito hadisi ba fatawa ce abdullahi bin mas'ud ya yi saboda bai ce annabi ya ce ba ya kamata mu lura shi abin da abdullahi bin mas'ud ya ce duk wanda ya sayi akuyar da aka tara nonon kafin a sai da ita sai ya mayar da ita farar da wato ya mayar da ita ya fasa ciniki fada ya rubda ma'aha sa'an to ya mayar da ita tare da sa'i na abinci kaga fatawa ce ta abdullahi bin mas'ud wanda a nan a shefa a cikin fasfur bari eh, mujallar da hudu shafin gari ku da sittin da tabbas ibn hajar ya ce rafuhu galatu jingina maganar abdullahi bin mas'ud ga annabi ko kuskure ba daidai ba ne abdullahi bin mas'ud bai ce annabi ya ce ba la bai jingina maganar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadithul muhaffala mawqufun min kalami ibn mas'ud wannan magana ta tsaya ga Abdullahi ibn Mas'ud don haka fatawassa ce bai dingina ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ibn Hajar yake wa zada al-Isma'ili al-Imam al-Isma'ili wani malami ne asalin sunansa Ahmad bin Ibrahim al-Jurjani wanda aka fi sanin al-isma'ili in kana karanta sharhin hadisi zaka yi ta karo da sunan shi saboda yana daga cikin malaman farko da suka rubuta littafai akan hadisai ingantattu kamar yadda al-Imam Bukhari yake da nashi sahih Bukhari al-Imam Muslim al-Isma'ili yana da littafin shi kitabun madhal ila ma'rifati sahih shi ma yana da nasa riwaya illa dai waɗannan littafai sun fi shahara shine Ibn Hajar yake al-Isma'ili a riwayar da yayi na hadithin abdullahi bin mas'ud ya yi tsari da cewa min tamrin kaga bai zo cikin sayin bukari ba abdullahi bin mas'ud ya ce idan ka sayi akuya da aka tara nonon su kafin a sai da ita da kaga an yaudare ka sai ka mayar da akuya to sai ka mayar tare da ita da sa'i iyakar abinda da alimamu bukari ya faɗa ke sa'i sai ya yi amma a riwaya ta alimamu ismaili ya ce min tamrin kaga ya dace da hadisin abu huraira saboda haka sa'i guda na dabiyu. ibn hajar wato lokacin da yake magana akan mazhabar al-imam abu hanifa ta ki aiki da hadisin abu huraira din nan ya yi martani sosai game da malaman da ke sukan abu huraira allah ya kara masa yarda yana cewa a ta'arrubu ila janibi sahaba taba sahabin manzon Allah sukan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam alamatu khizlan fa'ili alama ce da take nuna tadewar mai yin duk mutumin da zai ringa taba sahabi ya aibanta shi ya kushe masa to alama ce take nuna mutum tabatse Allah ta kare yake bal bid'atun wa dalal yake baya ga cewar ba sukan sahabban manzon Allah a ce kuma bata ne wa kad ikhtassa Abu Hurairah bi mazid al-hifz li du'ai Rasulillah lahu na'am zaka rika ganin hadisai Abu Hurairah yana ruwaito su kuma zaka ga manyan sahabbai ba su ruwaito wadannan hadisan ba kamar misali hadisin da muke karantawa kaga abinda imam abu hanifa mazhabar su suke faɗa shi ne ai manyan sahabbai ba su ruwaito wannan hadisin ba shine ibnu hajar yake bayanin dalili ya ce akwai hadisai wanda za ka samu abu huraira ya ruwaito amma manyan sahabbai su ruwaito ba wannan baya nuna cewa abu huraira ya yi wa manzon Allah kariya Allah ya kara masa yarda me dalili li ya rasulullahi lahu saboda hadisi ya tabbata musamman manzon Allah ya yi addu'a ga abu huraira musamman Allah ya masa annabi ya masa addu'a wanda ya zo ya zo a kitabul ilmi al-imam ya kawo bayanin a kitabun ilimi. Shi ne farkon littafin ɗin bukhari kuma ya kawo shi awwalul buyu farkon kitabun buyu a sahih bukhari na maza ka gani sannan shi kansa abu ya yi bayani yana cewa inna ikwani min al-muhajirin kana yashghaluhum as-safafu bil asuwaki. a lokacin da muke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam abu ya ce yan uwana kasuwanci ya shagaltar da su sahabbai za ka samu sahabi ɗan kasuwa ne yau yana tare da manzon Allah gobe ya sai kasuwanci ko ya yi tafiya ko da ma yana garin baya tare da shi ya tafi kasuwa wa kuntu alzamu rasulullah abu hurairah yace ni kuwa da zimtar manzon Allah nayi ba abin da ke raba ni da shi sai fa iyalin idan zai tafi ga iyali dole in rabu da shi fa ashhadu don haka ina nan idan ga lokacin da sahabbai kuma sun tafi wa ahfazu idza nasu in kiyaye in haddace lokacin da sun manta yace saboda haka ga addu'ar manzon Allah ga ce rayuwarsa da yayi na kusantar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai shi in muhajir yace in ka lura da wannan ya isa ka gane cewa Abu Hurairah zai iya kawo hadisi wanda sahabbai da yawa ba sani saboda yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hatta su ya su sahabban za ka samu wani sahabi yakan je tambayi wani sahabi a bayana da ya faru sai a gaya masa hatta zamanin da umar yana shugabanci kaga bayan da abubakar ya ke. sai da umar ya zama shugaba da umar bai yanke hukunci sai ya tara sahabban manzon Allah yake to ko akwai wani mai hadisi da bamu sani ba ya nuna maka akwai hadisai da dama wanda shi kansa bai sani ba kafin ya yanke hukunci kuma akan samu lokuta da yake yanke hukunci bayan ya yanke hukuncin sai a aiko ai akwai hadisi a kan kaza sai ya ce to a sake dawowa ya warware wannan hukunci da ya kulla duk da haka sai shi ibnu hajar ya ce to in ka dawo ga wannan matsala wato ta cewar annabi ya hana a tara nonon dabba kafin a sai da ita idan ko aka sai da ita din kai da kasaya, idan ka gane an rude kana da damar ka fafa cinikin amma ka taho da sa'i guda na biyu sai ce summa ma'a zalika lam yanfarid abu huraira bi riwayati hadha al-asl wannan hadisin abu huraira ba shi kadai ruwaito ba ibnu hajar yace in ka duba sunan abi dawo al-imam abu dawo ya ruwaito hadisin daga abdullah bin umar al-imam at-tabarani min wajhin akhar ya ruwaito hadisin daga abdullah bin umar الإمام أبو يعلى يروي ونن حديث دقى أنس بن مالك الله يكرم سيرنا الإمام البيهقي في الخلافيات يروي حديث دقى عمرو بن عوف المزني الإمام أحمد بن حنبل يروي حديث دقى ونن دقى شكل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لن يسمى ونن ذكرى سنشبه saboda haka ba wai abu hurairu ne kadai ruwaito wannan hadisin bare a ce shi kadai ya kawo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an samu su sahaba wadanda sun ruwaito hadisi saboda haka yasa ibnu abdul bar yake cewa hadha hadithu mujma'un ala sihhati wannan hadisin duk masana ilimin hadisi sun tabbatar ya inganta wasu hujji kuma ya tabbata daga manzon Allah min jihatin naql ta fashin isnadi ba shi da matsala wa sallama lam ya'khudh bihi bi ashya'a la haqiqata laha duk wanda ya yi aiki da wannan hadisi to ya dogara ne da wasu abubuwa waɗanda babu gaskiya a kansu Allah ka kare sai abu na hudu wannan hadisin yana tabbatar mana ka'ida guda wanda ya kamata mu rike wannan ka'ida ba wai magana ne akan cinikin wato dabbar da aka tsare nononta ba shi ɗaya ba ne ƙa'ida na arrabi bi tadlis kana da damar ka fasa ciniki saboda ne saboda an rufe maka aibu abinda ake kiransa a tadlisu shine rufe aibu algushu boye aibu akwai bambanci tsakanin boyewa da rufewa wato wannan rufewa an san akwai aibu amma an rufe yadda ba za ka taba gani ba ba za ka taba ganewa ba amma idan aka ce albushi koyewa ne wanda kana iya ganewa kana iya ganewa don haka yasa da at-tadlisu da albushu kusan ma'anar ma'anar su guda hakika hakikanin gaskiya game da abin da za a saida wanda shi ne ake kira albush wanda hadisi na gaba kenan wanda shi yasa ibnu hajar ya kawo a jere ya fara da magana akan at-tadlis wanda at-tadlis wato rufe aihu, da da shi kansa albush suna karkashin abu guda ne yana daga cikin nau'ukan ciniki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta saboda haka at-tadlis a ciniki haramun ne kuma duk sa'ilin da aka samu at-tadlis tana da damar ka fasa wannan cinikin abinda ake ce ma at-tadlis wato an rufe maka aibu an rufe aibu aka sai da ma abu ibn al-qayyim jawziya a littafin ilamul muwaqqi'in yayi magana akan wannan ka'ida ta at-tadlis a mujallad bi shafin 236 وهو الرد بالتدليس والجش فإنه هو والخلق في الصفة من باب واحد بل الرد بالتدليس أولى من الرد بالعيب فما يرد كايا saboda ka samu an rufe maka aibu ya fi mayar da kaya wanda ka samu aibun da ba a rufe shi ba saboda wannan aibu ne da ba a rufe ba kenan rashin kulawanka ya sa baka gane ba amma wancan akwai aibun sai aka rufe shi yadda ba za ka gane wato shari'a ta ba ka damar ka faka wannan cinikin fa inna al-ba'i'a yudhiru sifatan nabi taratan bi qawlihi wa taratan bi fi'li fa idha afhara min mushtari annahu ala sifatin fa bana bi khilafiha kana qad gashahu wa dallata alayhi idan mai sayar da kaya ya rufe aibu in ma ta maganarsa ko ta aikinsa don sai da kaya yana iya rufe aibu ta maganarsa yana iya rufe aibu ta aikinsa kaga aikinsa ne ya rufe aibu yana da akuyar da yake so ya saida yana so ya ɓoye aibun akuyar saboda haka sai ya tsare ta ya hana a tatsuwa na akuyar sai ta kai kwanaki nonon ta ya ci kasan na ya kai kasuwa kaga nan ya rufe aibu ta aikinsa to ko da ta maganar mutum ya rufe aibu kana da damar ka fasa wannan ce fa kana da kurkiyaru ba al-insati wal fasl kana da dama idan aka rufe maka aibu a lokacin sayan wani abu kana da damar ka ce ka fasa wannan shi sai ce walau lam ta'ti shari'atu bidalika la kana huwa mahdul qiyas wa mujibul adl ko da babu hujja da hadisin Abu Huraira ko da babu hujja daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace matsayin qiyasi kullu ya tabbatar da cewa za a fasa ciniki saboda an rufe aibu saboda shine adalci Shi ne adalci ba zai yiwu mutum ya sai da kayan kayansa ya koya aiki kaga ya cuci wanda ya saya saboda ka koda ba hadisi domin tabbatar da adalci daidai da mutumin da ya samu aiki a kaya wato ya fasa wannan shi fa inna al-mushtari inna ma bazala malahu fil mabi'i bina'an ala sifati allati abharaha lahu al-ba'i' ka zo kasuwa ka fitar da kudinka za ka sayi kaya me yasa ka sai wannan kaya saboda siffar da ka gani na wannan abin saya saboda haka kaga an rude ka fa ilzamuhu lil badi'i ma'a at-tadlis wal gish min a'zami adh-dhulm alladhi tanasaha ash-shari'atu an a tilasta ka akan sai ka rike abin da aka rufe gaskiya aka tsaida maka shi yana daga abin da shari'ar musulunci ba ta yadda da shi ba shari'ar musulunci ba ta yadda a koyi ƙarya a cutar da wani ba وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للركبان إذا تلقوا idi za su zo ku washturiya min wanda mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a tari masu kawo kaya kasuwa manzo Allah ya ce kada a kare su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ko aka tare shi aka sayi kayansa idan ya iso kasuwa ya tarar da farashin saɓanin yadda aka sayi nashi manzo Allah ya ce yana da damar ya ce ya fasa saboda ne saboda an rude shi kaga shari'a ba ta yadda a rubutu wani ba saboda ba a sayi wani abu Wani ta hahuna aibin wala hukun fi sifa walakin fihi na tajlis nau'un tajlis wa bishi ibn al-husayn a sharhin sanablu al-maram wa tawafatu zil jalal wal ikram a jibi na kushafi na ɗari biyar da da takwas, ya ba bada misali yake kazalika idan kana ka sayyaratu masduma kamar a zamanin yau musamman masu harkar motoci mota ce ta yi hatsari ibn al-usaimin ya ce idda fa ta bubbuke ta kirke ne fa tamkarha wa talaha bil lawn al muwafiq lil lawn al asli saboda haka sai mutum ya dauke ta ya samu bita, ya gyara ta ya samu mai fenti aka dawo da asalin fentin ta original aka yi mata da aka yi mata sai kai ta sai aje wajen sayarwa fa ya kullu ra'i annaha jadida wanda yake zai sai ka sai ga ce a wannan ko sabuwar mota tana yi yiwa ba shi masa ai belgium ce fa yazid fi qimatiha saboda haka sai dora farashi akan kimanta sai dora farashi akan kimanta wa hiya qadimatu mazluma alhali asali an yi amfani da motar ta yi hatsari aka yi masa kwakwarima aka yi fenti sai ya zo ya sai da ita to ai ba laifi bane don kayan wannan babu laifi dan zaka sai da kayanka kai gyaran ka ba laifi me ka'ida idan me saya ya zo saya sai ka gaya ma kaga motar nan ba sabuwa ba ce an hausa ta yi hadari mun gyaggyara amma duk abin da ake fata a gyara ga ta mun gyara saboda haka in kana saya bismillah sai ka faɗa idan ka faɗa kana iya cewa kuɗinta ka zane saboda wahalar da kai na gyara amma koya aibun shi ne ka koya hakikalin gaskiyar motar ka sai damar a matsayin wannan sabuwa ce alhali ko ba sabuwa ba ce sannan akwai yaudara ta biyu wanda shi ma yana daga abin da ake kira attadile koya ya aibu wanda masu sai da motoci suke mutum zai sayo mota zai sa a kawo masa mota idan an kawo mana motar nan zai ta hawanta ba zai sa ta lamba ba bai sa masa lamba ba ya ta hawa shekarar shekaru sai zo ya cire lamba sai ya aje sai ce belgium ce ba a taba hawa ba na'am kaga a yaudara ba a taba hawa amma ake ta hauko shi ya yi ta hawanta ba a tsaye take ba ta dade ana amfani da ita to gaskiyar da ya kamata ya faɗa sai ce wannan mota da ka gani belgium ce ba shakka ba a taba sayanta an hau ba amma mun yi ta amfani da ita sai ya fi wannan in ya faɗi wannan to ya kawar da abin da ake kira at ibn al-qayyim ne ba da misali yake wa min zalika aidan an yulabbisa al-bayta inda bai'i mutum ne yana da gida zai sayar da shi sai ka aima wannan gidan kwaskwarima a yi masa gyara sosai wanda a yanzu idan aka yi mai tsohon gini gyara sai ka ɗauka sabo ne liyasun na zanno an na kuka ji wanda ya tawo ya gani zai ɗauka sabo ne الضابط في هذا إظهار الصفة الضابط مربوب فيها وهي خالية منها وتؤذن العكري أن يشيني تبين وانا أبو دزيسا جماعة في شعور سيا الحالي حقيقة لن يفيا أبن بيشان كنتا أبين أنشو النصفة بقي بياني بخبرات أنا يشي زمان حرام فيقوم هذا الشيء صحيحا ثم يقوم ma'iban saboda haka idan mutum ya sai mota da ya tafi gida sai aka ce anya mota nan ba taba accident ba kuwa wani kwararre da ya duba sai ce kaga ta cikin ta kuwa kaga nan ai kwaskwari ma aka da ka gane me musulunci yake kana da damar ka dau mota ka dawo da ita a maida ma kudin ka shine abinda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta sai matsala ta biyar shuruɗu rabbin musirar akwai sharuɗa lokacin da za ka mai da dabbar da ka samu da aka hana tatsar ka ya sha ka same ta aka fi yadda ta yi da waɗannan sharuɗa sun zo cikin masu a fasikiyya a kuwaitiyya a duk na goma sha biyu sha biyu na saba'in da shida na ɗaya sharaɗi na ɗaya Allah ya alama mushtari naha musirra. lokacin da ka zo kasuwa mai sayar da awakai ko shanu ko raguma sai ya nuna maka ita wannan dabba da aka ita tsanta har maman da ya girma bai gaya maka cewa ga abin da ya ba amma kai ka gane kai ka sani fa in alima qabla shira'i ka riga ka san wannan dabbar an riga an tsare nonon su kafin a tsere ka duk da ka saya wa qabla halbiha fala yathbutu lahu al-khiyar anan baka da wani zaki saboda ka baka da ikon ka dawo da wannan dabba daga baya ka ce ka fasa wannan cinikin tunda ka sani kafin ka tsaya kaga kenan da gangan ka sai abin da zai cuce ka don haka ba za ka dawo daga baya ka ce ka fasa wannan ya zo cikin akadu wal ihlal mujallad na shida shafi na 150 sharadi na biyu an yafsida bai'a tafriya fa in lam yakfi zalika fa an taraka hilmaha nafiyan aw li shughli misali tana yiwa mutum ya zo sai da awakai da wanda ke cinikin dabbobi da ya tsara ita wannan tunkiya dama kuma tana shayarwa to sai zama ba a saye ta ba na kwanaki tana kasuwa ne sai da sai kwanaki sai nonon ya cika saboda ma can tana shayarwa kuma yanzu an raba ta da kaga kenan ba da gangan yayi ba to a nan yaya tunda ba da gangan yayi ba sai ka saya in ka tafi kana da damar ka dawo ana akwai malaman da ke ganin ba za ka dawo da shi ba saboda shi ma ba da gangan yayi ba lakin akasarin malaman suna cewa eh, abin da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa zahirin maganar sa ko da babu gangancin mai sai da dabbobin idan ka gane abinda ka saya akasin abinda kai zato ne kana da damar ka mai da shi wanda ya zo kitabun kitabul na al-imam an-nawawi haka nan kitabul islam na uku an yarda ha ba'da al-halq annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka kwana uku kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wadannan hadisai ya ce bayan ka tatse ta bayan ka tatse dabbar saboda haka da tafiyar ka gida kafin ka tatse dabbar sai kawai ka dawo kasuwa in ka dubi hadisin da muka karanta ba huwa bi khairin nazaraini ba'da an yahlubaha ba'da an yahluba kaga annabi ya ce bayan ka tatsa saboda haka idan ka sayi dabbar ka je gida kafin ka tatsi dabbar sai ka fasa cinikin ka dawo kasuwa ba kai daidai ba sai ka tatsi wannan dabba fa in radda ha qabla al-halbi fala shi alayhi bil ittifa duk malaman sunna sun ce idan ka dawo da dabba kafin ka tatse ta wannan babu ba ka da wannan iko shari'a ba ta tabbatar maka wannan damar ba آه، نهض وإذا أراد المشتري إمساك المسرات طلب القرش لم يكن له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمسرات يعني قرشا إنما خير المشتري بين شيئين أمر مثال لو كنت لك ترد أخيا إن وتوس أكثر من يدك يتمان سوف تكفي كداو فقوة فقوة مشيمة سيد أخيار sai ka ce to an ce mu ba da sa'i na abinci amma ni kuɗi zan ba ka na maharamu ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya san akwai kuɗi amma duk da haka manzo Allah ya ce a ba da sa'i na abinci to ba za ka canza shi To da sa'i na abincin nan shi za ka da wanda wannan yana daga cikin kurakure na mutane da ke fi da zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaddara zakan kowace dabba haka nan amfanin gona ga zakanta amma saboda mutum yana son dabbobinsa saboda ka sai kimanta farashin dabbar da zai fita zakka sai ya raba wa mutane kuɗi bai fita wannan dabban ba ba shi da zakka saboda kamar kana cin gyaran mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kare yace na biyar malamai sun magana akan idan awasai biyu ne ka samu awasai biyu din nan wato za ka dawo da idan uku ne ma uku za ka dawo da wanda shine abin da zahiri A hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana isharar shi matsala ta shida a gurguje wato shine muddatul khiyar an baka kwanaki uku muqaddara bi salatati ayyam wanda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam walaysa lahu radd qabla mabiyiha saboda haka malamai suke cewa ba ka da iko ka dawo da wannan dabba sai bayan kwanaki uku din saboda manzon Allah ya bada kwanaki uku wala in insakuha ba'da wa huwa zahiru qawli ahmad saboda manzo Allah yace man ibta ashatan musarrafun fa huwa fi hadhihi al-khiyar thalathata ayyam fa in sha'a amsakaha wa in sha'a raddaha an baka kwana ba za ka kawo dawo da wannan dabbar kafin kwanaki uku ba sai waɗannan kwanaki uku sun cika kaga kenan an tabbatar an yaudare ta sannan za ka fasa ciniki domin warware ciniki haramun idan an kusa ciniki warware shi haramun ne sai idan akwai dalili dalili kuwa shine idan ya zama akwai yaudara da aka yi to tabbatar da yaudaran ba zai yiwu ba sai a bayan kwana uku wannan shine abin da ya farin jaye na bayanin da malaman sunna suka yi ja'alu salata li ajli an yastaqirra laban an ba su kwana uku ne don a tabbatar da gaskiyar nonon dabba a cikin kwanaki uku za a gane girman maman dabban nan na halitta ne ko ko tara in tatsanta ne yasa maman ta yi girma la'annahu rubbama yastaqirru ala hadhihi al-kasra fa in sha'a amsakaha hawa in sha'a raka idan ka ga dama bayan kwanaki uku sai ka rike wannan dabba ko kuma bayan kwanaki uku nan wato kamar yadda ita wannan dabba sai matsalar ta karshe hukumu rabbil laban ابن المسيب الثالث باب الشرح الباب المصدق شنو الشرح الممتع المجلد الشرح الجديد جلد 60 دقيقة لو أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حلبه وقال للبائع أنا حلبت ساء من اللبن أو نصف ساء من اللبن مثال لو كتشن دا كتاي ونا أفيا دا كتاي جدا كتا تيت تي كتا دا نونا سو دا كتا كداو دا أفيا تي كداو دا نونا كتا نونا كتا نتا hakan da yi ba me yasa saboda ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba domin idan ka dawo da nono abin da zai faru nonon yayi tsami nonon da aka tatse shi kwana uku ana aje shi ya riga ya tsami saboda haka shi ne sai da kaya idan ka bashi wannan nonon na kuma cutar sa kai saboda haka don ka tara nonon ka dawo da shi to sai fa idan za ka hada da sa'i don abin da manzon Allah ya faɗa kenan ka dawo da nono ka hada da sa'i na dabino ko na abincin gari in ka yi haka Shi ne ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana dabal la qimata lahu sha'an kama law ishtara imara mutarrat fa alayhi sa'am min tamr wa dalika idan mutum a ce jaka ce ya saya an da mun ba misali a baya macen jaki mutum ya sayi jaka da ya tafi samu da irin wannan ya tafi nonon ta ya ya dawo da nonon nan ma da hukuncin da ne illa dai akwai bambanci tsakaninsa da wanda ya sayi akuya ko ya sayi tunkiya ko ya sayi eh, saniya ko kuma ya sayi raguwa shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar idan baka maka ba za ka mayar da ita tare da sa'i na abinci waɗannan su ne muhimman bayanai waɗanda ya kamata mu sani karkashin waɗannan hadisai guda biyu wanda ibnu hajar ya kawo a littafin bulugun maram Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu da abin da faɗa daidai kuma Allah ya mana gafaran kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك